Ah, akan abin da ya shafi ah, addini to ana ta takaddama a duniya musamman ah, da wahabiyawa wanda ba san girman annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam masu ma'annabi gani gani akan maganan gaibu insha Allah rabbi zan sa muku a topic mai dogon zango akan abin da ya shafi maganan gaibu babu wani jayayya akan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya san gaibu idan ka ga mutum yana ja da sanin gaibin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai dai makiyin allah makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan taba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama rashin sanin gaibu ah, shi gaibu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin alkur'ani wurare daban-daban akan gaibu Allah ya yi magana a Qur'ani wurare daban-daban daban-daban akan gaibu zaka ji Allah yana cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi waɗannan mumine su ne wanda suka yi imani da gaibu wa yuqimuna salata sannan suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna abin da muka ciyar da su kuma suna ainihin muka azurta suna ciyarwa to gaibu bayani akan gaibu gaibu gaibu ya zo a wurare da dama a cikin alkur'ani ah, idan an ce allazina yuminu bil gaibi ka dai alkiyama gaibu ce an gaya mana amma ba mu ganta ba wuta gaibu ne aljanna ma gaibu ne shi kanshi Allah gaibu ne domin babu wanda ya san sa abinda baka gan shi ba abinda baka san shi ba an dai gaya maka akwai shi in ka yarda da shi to wannan abin gaibu ne an gane ko ah, Allah shi kanshi gaibu ne domin ba mu gan shi ba illa kai mun san shi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babban gaibu ma amma mun yi imani da Allah alhamdulillah Allah ya yi mabambantan wura ya Allah ya yi mabambantan maganganu akan abin da ya shafi gaibi yana cewa akwai gaibi wanda Allah yake banta da su wannan gaibin babu wanda ya san wannan gaibin sai Allah akwai kuma gaibi da Allah ke ke bantan bayansa cikin bayin kuma har da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ma shugaba jagora to gaibu na farko shine Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim alimul gaibi wala yudhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min qalbihi rasada Allah shine masanin gaibu kuma babu wanda ya san gaibun nan sai Allah za mu zo ko mu yi bayani akan ayoyin tafsirin sannan malamai sun yi bayani akan anwa'ul gaibi rabe-raben gaibu idan an ce gaibu gaibu ya kaso kashi nawa ne ka duba cikin littafin sharhin alaƙidatun ɗahawiyya za ka ji wannan bawan allah ya kawo rabe-raben gaibu daga cikin abubuwan da malam ya kawo ce algaibu nau'ani gaibu ya kasu nau'i guda biyu ne gaibu ba ya kasu nau'i guda biyu sai ya ce gaibin mutlak akwai gaibi wanda yake na sake wa gaibin nasabi da kuma gaibu na jinginawa sai ce fal gaibul mutlak amma an ce gaibul mutlak gaibi na sake faɗe la ya'lamuhu illa illallah babu wanda ya san sai Allah shine wancan wanda yake cewa alimul wa indahu gaibi la ya'lamuha illa illahu mabudin gaibi yana hannun Allah ne yana wurin Allah ne la ya'lamu illa wannan mabudan gaibu babu wanda ya sani sai Allah an gane ko to shine malam yace ah, bal gaibul mutlaq la ya'lamuhu illa Allah gaibu wanda yake na mutlaki babu wanda ya sani shi sai Allah an gane ko ah, sirrul qadari sirri na kaddara na Allah sirri na kaddara na kowa min al-gaibil mutlaq yana daga cikin gaibul mutlaq wannan babu wanda ya san sirrin gaibu sai Allah allazi iktassa Allahu bihi wanda Allah yake banta da shi wa lam yutla alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan Allah bai nuna ma wani mala'ika mai girma ba abin kusantarwa ba ballantana wani annabi abin aikowa wannan gaibul mutlaq Allah bai sanar da kowa shi ba لأنهم لا علم لهم domin su ba su da ilimi illa ma allama allamahumullahu face abin da Allah ya sanar da su to sai malam ya ce gaibu na biyu shine wal gaibun nasbi shine gaibu da ake jingina wa mutum allazi ya alamuhu ba'dul kalki wanda shashin halittu sukan sani to ya kuwa habiyawa gashi a cikin littafin malamin ku na ɗauko ya tabbatar da akwai gaibun da wasu halitta suka sani me yasa kuke cewa annabi bai san gaibu ba banda manafunci na ku na wahabiyawa gashi kuna cewa ai annabi bai san gaibu amma ga malamin ku yana cewa akwai gaibin da Allah yake banci halitta sun sani to akwai wanda ya kamata ya san gaibin nan da ya wuce annabi Muhammadu akwai ba kwa karatu matsala na da ku kenan wahabiyawa ba kwa yin karatu ga ba cikin littafin ku amma ba kwa dubawa eh aqidatu tahawiyya ne a ce saboda Allah da annabi ba kwa karantawa in an zo maganan gaibu gurkacu ai annabi Muhammadu bai san gaibu ba kwa bambancewa to annabi muhammad ya san gaibu akwai gaibun da annabi ya sani kuma ya bada labarin abubuwa kamar yadda abdullahi ibn rawaha ya zo a cikin sahihul bukhari abdullahi ibn rawaha yake cewa wa fina rasulillahi ya tulu kitabahu idan shakka ma'arufu min al-fajr satu'u a ranar huda adal amma fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi jambuhu an firashihi idan taqalat bil mushrikin al mataji'u abdullahi ibn rawaha mawakin annabi ne sabon annabi ne yake cewa fina rasulullah a cikin akwai manzon Allah ya tulu kitabahu yana karanta littafin sa idan shakka ma'rufun idan abin da aka sani ya bullo min alfajari na al-fajr sadu yana mai bullowa a ranar huda annabi ya nuna mana shirya ba'dal ama bayan da mu makafai mu makafi ne fa qulubuna zuciyarmu duk ta makance annama kala wake duk abin da annabi ya faɗa yace zai faru gobe za ka ga abin ya faru wannan gaibu ne annabi ya san abin da zai faru gobe amma fa da izinin Allah ana fahimta ko amma kuma da izinin Allah to shine malam ya ce wal gaibun nasabi akwai gaibu da ake jingina wa mutum wanda mutum allazi ya alamu ba'dul kalki wanda wasu halitta sukan iya sani duna ba'adin amma kuma ba kowa bane wasu Allah ke bantan su su sani ba kuma kowa ke sani ba sai ce ba huwa gaibun bin nisbati liman ya alamuhu wannan gaibu ne wanda ake danganta shi ga wanda ya san shi yan uwa abin da nake so ku fuskanta wannan gaibun akwai wanda ya kamata ya san wannan gaibun da ya wuce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan akwai wanda zai iya sanin wannan gaibun, wallahi babu kaman fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma littafi zan sanya muku guda sunan littafin mutabaka al-iktira'at al-asariya lima akbara bihi al bariya wannan littafi ne guda zan sanya shi sai mu yi halka halka halka akan abin da ya shafi gaibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mai karatu fiye da karatu 100 littafin bai kare ba fiye da karatu 100 saboda haka za mu zo mu karanta wa ainihin jahilan wahabiyawa a cikin littattafansu mu nuna musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu idan ka isa ka zo ka karyata waɗannan abubuwa da za mu karanta ayoyin ƙwar'anai da hadisan manzon Allah daga bakinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da cewa ya san gaibu daga cikin gaibobin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ya fa kalla sayyidina husainu da ya kalli sayyidina husainu yace husainu haza yuqtalu zulman husainu din nan kashe shi za a yi kuma kisan zalunci za a mai wannan ba gaibu bane kuma a lokacin sayyidina husainu yana raye amma manzo Allah ya kalle shi yace za a kashe shi don zalunci kaga wannan gaibu ne hmm? wannan gaibu ne Allah ya yi magana a cikin Qur'ani wurare da dama akan gaibu a cikin suratul baqara aya ta uku Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna mu'minai sune wanda suke imani da gaibu abin da ya faku a gare su suna imani da suna imani da shi wuta gaibu ne aljanna gaibu ne Allah ma shi kanshi gaibu ne tashin alkiyama ma gaibu ne amma mu'minai sun yi imani da shi a cikin suratu ali imran aya ta 44 Allah yana cewa zalika min an ba anba'il gaibi nuhihi ilaika ya rasulullahi wannan labarai ne na gaibu muke baka wannan gaibin da sai da Allah ya gaya wa annabi Muhammad kenan akwai kuma gaibin da Allah ke sanar da annabi wa ma kunta ladaihim iz iz yulquna kalamuhum ayyuhum yakfulu maryam baka kasance a wurinsu ba yayin da suke jefar da alƙalman ƙuri'a suna cewa waye zai ainihin shayar da maryam zai rena maryam amma kunta ladaihim ta simuna lokacin da suke yin ainihin husuma a tsakaninsu baka wurin amma mun gaya maka a cikin suratu ali imrana aya na ɗari da saba'in da tara Allah yana cewa ma kana ya li yazara almu'mina alama antum alayhi hatta ya al kabisa min al-tayyib sai cewa ma kana lahu li yutli'akum ala al-ghaibi sai ce walakin nan ya ji tabi min rusulihi man sha. Allah ya ce ma kana lawul ya zara al Allah ba zai bar mu'mine ba alama antum alaihi akan abin da kuke kai ya ko kafare ya ku mushrikai hatta ya kabisa har sai Allah ya bambanta tsakanin mummunan abu min al tayyibi da kyakkyawan abu an gane ko wa ma kana Allah Allah bai kasance ba li yudli akum ya ku mushrikai ya ko kafare zai lekar da ku alal gaibi a bisa gaibin Allah walakin Allah ya ji tabi amma Allah zai iya zaba min rusuli daga cikin manzannin man ya sha wanda ya ga dama ya sanar da su mu to waye ya kai annabi muhammadu cancanta to gashi allah ya tabbatar da cewa zai iya zaben wasu daga cikin annabawansa ya sanar da su gaibu to in akwai abu wanda ya cancanta a sanar da shi gaibu babu kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim a cikin suratul ma'ida aya ta 99 allah yana cewa Ya wallazina amanu la yablu wannan kumin Allah bai shay'in min al-kawfi la yablu kuma la yablu wannan kuma Allah tanaluhu Allah ya ce ku masu imani Allah zai iya jarabta ku da wani abu na farauta wanda aka ce kada ku je ku kama yayin da kuka shiga harami na aikin hajji to sai Allah ya ta kawo muku shi kusa da ku ta yadda hannunku zai iya kama mashin kuma kuna harbawa zai harba an gane ko ai wallazina amanu ya kuma su imani la yabluwannakum Allahu Allah zai iya jarabtan ku bi shay'in da wani abu min sayyid na farauta lokacin da kuka sa kuka yi haramin aikin hajji bayan haramun ne mutum yana yayi harami ya daura harama zai fara aikin hajji ko mafarauci ne ya ga wani abin farauta ya kama shi ko ya ainihin yanka shi ko abin da ya kama da haka to Allah zai iya jarabtan ku lokacin da kuka sanya harama na aikin hajji sai turo muku bi shay'in min sayyid wani abin farauta tanaluhu aydikum wanda hannunku zai iya kamawa wa rimahukum da mashinku saboda li ya'lama Allahu man yakafu bil ghaib saboda Allah ya ga wa yake tsoronsa a gaibu a boye a fake dan yazo da ma'anan gaibu na fake a cikin suratul an'am aya ta 50 daidai Allah ya ce qul la aqulu lakum indi kaza wa la alamul ghaib ka gaya musu ya rasulullah la aqulu lakum ban ce muku indi inullahi taskan Allah tana wurina ba wala alamul ghaiba ban kuma ce muku gaibin nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake bance kanshi da shi shine gaibul mutlak ban ce muku na san shi ba ku bambance ku gaibul mutlak ban ce muku na san shi ba shine za ga wahabiyawa suna kafa hujja da wannan ayar saboda ba su san alqur'ani ba domin su tauye wa annabi sa to annabi ya san gaibu ga littafi guda wanda shine zan sa in karantar da ku wahabiya kun gaishe littafi ne guda da yake tabbatar da annabi ya san gaibu kun gaishi littafi ne an yi shi ne kawai akan sanin gaibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ku ɗiba karatu hatta ku masu bibiya wahabiya wanda ba ku yi zurfi ba ku dawo ku girmama manzan Allah da tu'minu billahi Allah ya ce ku yi imani da manzan Allah wato azziru ku girmama manzan Allah wato waqiru ku kambama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai Allah ya fara ya ƙara faɗa a cikin suratul an'ami aya ta 59 Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi wannan gaibin ne babu wanda ya sani wallahi sai Allah ba ma ja ba za mu ce annabi ya san wannan gaibin ba amma akwai gaibin da annabi ya sani an gane ko wa inda mafatihul gaibi makullan gaibu na wurin Allah la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san wannan makullan ba wanda ya san wannan gaibin sai Allah shine wannan gaibul mutlaq an gane ko gaibul mutlaq wa ya lau ma fil bar wal bahr Allah kaɗai ya san abin da ke cikin kogi da abin da ke cikin ah, ah, saman tudu wa ma tasqudu min waraqatin babu ainihin ganyen bishiya da zai faɗo ya bushe ya faɗo ko ɗanye ya faɗo daga cikin bishiya illa ya alamu hafa ce Allah ya san da faɗowanta wala habbatin fi zulmatil ardi babu wani irin ƙwaya na masara ko na gero da za a shuka ta tsoro daga ƙasa sai Allah ya san ta wala radibin ko da ainihin busai ɗanye ne wala ya bisun ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin lawul mahfuz kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san da ainihin haka har ila yau a cikin suratul an'ami aya ta aya ta 73 daidai Allah yana cewa huwal ladzi khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakunu qawlu al haqqu sai ce wa mulku yawma yunfaku fis suri sai ce alimul ghaibi wash shahada wa huwal hakimul kabir wa huwal ladzi Allah shine wannan da khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta sammai da kansai yau mai kula akwai wata rana Allah zai ce masa mai daga sai kun ku kasance fa ya sai su kasance ma'ana Allah da tabaraka ta'ala shine ya faɗa wa sammai daga sai su kasance sai su kasance qaulul haq maganan Allah gaskiya ne walawul mulku sannan mulki ya tabbata ga Allah yau mai yunfaku fi sur ran da za a yi busa a cikin ƙaho yau mai tarjifin rajifa ran da za a yi busa na farko ta wa har radifa busa na biyu na biye mata alimul gaibi Allah shine masanin gaibu wannan gaibun ana nufin gaibul wannan gaibul mutlaq kenan wannan gaibin shine gaibul mutlaq wanda ya zo a cikin suratul an'ami aya na 59 shi ma yana magana akan gaibi ne mutlaqi gaibun da ba wanda ya sani sai Allah wannan ma na cikin suratul an'ami aya 73 shi ma yana magana akan gaibi mutlaqi gaibun da ba wanda ya sani sai Allah to sai a cikin suratul a'raf aya ta 188 Allah ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ya rasulullah ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an bai isa in amfana ma kaina komai da wani abu ba wala darran ko ka cutarwa illa ma sha Allah faci abin da Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibu gaibu mutlaki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce gaya musu gaibi mutlaki bai san gaibu mutlaki ba da a ce kuma ya san gaibu mutlaki lastaksartu min alkhairi da na yawaita ma kaina alkhairi kuma masani su da mummunan abu bai same ni ba ina da illa nazirun wa bashirun face kawai ni mai gargadi ne da shiga wuta mai bishara da shiga aljanna li qaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani a cikin suratul tauba aya ta ah, aya ta 94 ah, daidai Allah yana cewa ya taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim wala ta'tazilu lan nu'mina lakum أن نبعنا الله من أكباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم za ka ga suna kawo hanzari zuwa gare ku ya rasulallah wanda suka yi jinkiri suka ɓoye suka ƙi tafiya izuwa yaƙi iza rajatum ilayhim in kun dawo zuwa gare su kul ka gaya musu ya rasulallah ta ataziru kar ku kawo wani hanzarin ku lan nu'mina lakum ba imani da abin da za ku zo da shi kad nabana Allahu Allah ya babu labari min akbarikum daga cikin wasu daga cikin labaranku wa sayyara Allahu amalakum da sannan Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu da kuma manzon Allah shi ma yana gani summa turadduna ila alimul gaibi sannan a mai da ku izuwa masanin gaibi nan ma gaibi ne mutlaki wanda Allah yake bance shi da shi wa shahadatin shi yasan abin da yake cikin zuciyar mu. kuma shi ya san abin da yake bayyane duk da akwai abubuwa da dama da suke cikin zuciyar sahabbai annabi kuma na gaya musu fa yunabbikum Allah zai baku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa a cikin suratul tauba aya ta 105 daidai Allah ya ce wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah ya ce wa qul imalu ku je yi aiki fa amala kuma Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu manzan Allah shi ma zai ga aikin ku ashe kun aikata aiki Allah na gani annabi ma na gani wannan bayana tabbatar da cewa annabi ya san gaibu kuma wannan ayar ta tabbata ne tun daga zamanin manzan Allah har zuwa yanzu in kai aiki Allah na gani kuma annabi na gani domin annabi yana cewa duk da kasancewa na nayi Fati ina cikin kabari ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu ruhi fa da alayhi salama babu wanda zai min sallama ya ce assalamu alaika ya rasulallah face Allah ya dawo min da raina in ji sallamar tashi ko nema mai mai da sallama muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ila yau sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ila alimul gaibi zan mai da ku zuwa masanin gaibu wa shahadati da kuma bayyane fa yunabbiukum ya baku labari bima kuntum ta'amaluna da abin da kuke aikatawa a cikin suratu yunus aya ta 20 daidai wa na laula unzila alayhi ayatun min rabbi fa qul innamal ghaibu lillah fantadiru inni ma'akum minal muntazirin wa yaquluna zaka ji suna cewa laula unzila alayhi ayatun ina ma ce an saukan mai da wata aya min rabbi daga wurin ubangijinsa fa qul ka gaya musu ya rasulullah inna malgai lillah lalle gaibi mutulaki na Allah ne fantaziru ku saurara inni ma'akum minal muntazirin inda kuna neman narko da azaba ne ni ma ina tare da ku cikin masu saurarawa a cikin suratu hud aya ta 31 Allah ya ce wala qudrukum indika wala qudrukum indika za'ilullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lillazi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahu Allahu khaira law a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminaz zalimin Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah wala aqulu lakum ni ba zan faɗa ba a gare ku in dai kaza irin lahi in ce muku taskan Allah suna wuri na? wala alamul gaiba ni manzon Allah ba zan ce muku na san gaibi ke ba wala aqulu inni malakun ba kuma zan ce muku ni mala'ika bane wala aqulu lillazi tazdari a'yunukum ba kuma zan faɗa ga wanda idanuwanku suke wulakanta suke wulakanta su ba lan yu'tiyahumullahu kaira ba zan ce Allah bai ba su alkhairi ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi ne mafi sani da abin da ke cikin zuciyarsu inni idan laminar zalimin in na faɗa haka to na zama daga cikin azzalimai a cikin suratu huda aya tatta ainihin 49 Allah yana cewa tilka min an ba ilgaibi nuhi ha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah ya ce ya rasulullahi tilka min an ba ilgaibi Wadannan labaran da na baka kamun wannan lokacin labarai ne na gaibu nuhi ha ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka ma kunta ta'lamu ha anta da baka san wannan ainihin labarin ba wala qaumuka hakan nan mutanen ka su ba ba san wannan labarin ba min qabl kamun na baka labarin min qabl haza kam wannan lokacin fasbir ka yi hakuri ya rasulullah innal aqibata lalle kyakkyawan karshe lil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah cikin suratu yusufa aya ta hamsin da biyu daidai allah yana cewa zalikar ya alam anni lam akunhu bil gaibi wa anna allaha la yahdi kaidal ka'ini allah yana cewa zalika wannan abin da kuka gani ya alama yi ne saboda ya san anni lam akunhu bil gaibi ni ban ci amanarsa ba a boye annabi yusuf kenan wa anna allaha lalle allah la yahdi baya shiryar da kaidal ka'inina ma'ana makircin masu cin amana masu ha'inci har ila yau a suratu yusuf aya ta 102 daidai Allah baraka wa ta'ala yana cewa zalika min an ilgai ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuruna zalika ya rasulullah min an anba'il ghaibi Abubuwan da muka gaya maka cikin labarin yusufa abubuwa ne na labaran gaibu nuhihi ilaika muka yi wahai izuwa gare ka wa ma kunta ladaihim sanda na faɗa baka wurin su iz ajma'u amrahum yayin da suka haɗa al'amuran su wahum yamkuruna suna haɗa makirci a cikin suratul ra'adi aya ta tara Allah ya ce alimul gaibi wa shahada alkabirul muta'al masanin gaibu mutlaki shine Allah masalin abin da yake boye shine Allah alkabiru Allah bai girma ne almuta'al Allah madaukaki ne a cikin suratul kafi aya ta 22 sai na salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna kamsatun salisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada sai za ka ji suna cewa salasatun su uku ne rabi'uhum na hudunsu kalbuhum shine karansu wa za ka ji suna cewa kamsatun ashabul kafi kenan su biyar ne Salisu na shidan su kalbuhum shine karansu ratman bil gaibi wannan rajimi ne wani irin abu ne da ake cakuɗa shi menene da gaibu dan ma kalmar gaibu ainihin menene ta zo ya kudu na sabatun wa kalbuhum qur rabbi a'lam bi iddatim sai a ce Allah ce to ka gaya musu duk wannan jifa ne rajman bil gaibi sashe ne suke yi da gaibu ba su da tabbaci sai Allah ya ce to ka gaya musu ah, qur rabbi a'lamu bi iddatihim ubangiji kadai ya san adadin su la ya'lamuhum illa qalil ba kuma kowa ya san adadin nasu ba sai 'yan mutane kaɗan daga cikinsu a cikin suratul maryama aya ta 61 Allah yana cewa jannatu adnil lati wa adhar rahman jannatu adnil lati wa adhar rahmanu ibadahu sai ce bil gaibi innahu kana wa'aduhu ma'tiya wa'aduhu ma'tiya aljanna ce ta dawwama wanda Allah ya alƙawari Allah mai rahama ya tare dan mabayinsa bil gaibi a boye tana nan a boye innahu kana wa'aduhu matiya kuma alƙawarin Allah mai zuwa ne a cikin alkawarin Allah menene mai zuwa ne a cikin alkawarin Allah subhanahu ta'ala mai zuwa ne a cikin suratu a cikin suratu maryam aya ta 78 addala algaiba amin ta kaza inda rahmani ahada addala algaiba koko ya je ya leko gaibin Allah ne ya san gaibin Allah amin ta kaza inda rahmani ahada ko kuma yana da alkawari ne wanda yake ainihin tsakanin shi da ubangiji a cikin suratul anbiya na shona rabba wani bilgaibi wa hum min saati mushfiquna alimul ghaibi sha'ada shahada ta'ala amma yushrikuna qul la amliku qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashkuruna ayyana yub'asun a cikin suratu an-naml kenan ka gaya musu la alamu man fis samawati wal ardil gaiba illallah duk halittun da suke sammai da kasai babu wanda ya san gaibu sai Allah wannan wani gaibu ake nufi shine gaibu al mutlaq gaibin da Allah kadai ban makan shi ainihin sani to malamai sun yi magana gaibu ya kasa kashe biyu kamar yadda muka karanta a baya gaibu ya kasa kashe nawa kashe biyu akwai gaibu mutlaki sannan akwai gaibi wanda ake annasibi gaibin da ake danganta shi an gane ku to dama mun ba da dama ko ana cikin karatu za a iya kira ba a buɗe yake za a iya kira mun ba da dama ko muna karatu za a kira kuma za mu amsa to saboda haka wa alaikum assalam da wa bige magana Allah barka da wannan lokaci kai ba wa alaikum barka da wannan lokaci muna jinka wa alaikum barka da wannan lokaci muna jin ka to matsalar network ba mu same shi ba kofa a buɗe yake mun ba da dama tun daga lokacin fara karatu mu mun ba da dama za a iya kira za ka iya kira ka yi tambaya akan topic ɗin da muke tattaunawa a kai saboda hakan nan yanzu za mu shiga wannan littafi kamar yadda kuke ganin shi mai suna mubabaka mudabakatul eh, iktira'at al-asariya bima akbara bihi sayyidul bariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwan da ya dace da abubuwan da suka ainihin faru na zamani da cikin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na ainihin gaibu an gane ko na gaibu saboda hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu akwai gaibun da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi malam ya ce farawal bukari fi sahihihi ya ce imamul bukari ya rawaita hadisi a cikin ingantaccen littafin nan nasa shine fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin sa imam al-bukhari ya rawaice menene ya rawaita hadisi imam al-bukhari fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa min hadisi tsarikin bin shihab daga hadisin tsarik dan shihab ya ce umar samitu umar radiyallahu anhu na ji umar Allah ya kara masa yadda ya kuli yana cewa kama fi na rasulillahi manzala sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikinmu an gane ko makaman mazala ya kama eh, fi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaman manzala ya miƙe a cikinmu miƙewa ba a ka bara da sai ba mu labari an bada ilkalki tun daga farkon halitta annabi ya ba mu labari ya ba mu labari mata da kala ahadul jannati ya ba mu labarin lokacin da 'yan aljanna za su shiga aljanna a manazilahum lokacin da za su shiga gidajensu wa ahadun nari annabi ya ba mu labarin lokacin da mutanen wuta manazilahum su ma za su shiga cikin mazauninsu sai ya ce hafiza kamar Hafiza Hu wanda ya haddace wannan labar hadisin daga manzon Allah ya haddace wanda siyahu man siyahu wanda ya manta kuma ya manta ni ban manta ba to kaga annabi ya bada labari cewa akbarana an bada ilkalki annabi ya bamu labarin farkon halitta yadda halitta ta fara annabi ya bamu labari kuma abubuwan da za ka ga ana kawo na cikin hadisai a nan ana tabbatar maka abubuwa ne wanda ba su zo a qur'ani ba kuma annabi muhammad ya bada labarin su su a qur'ani aka same su ba to kaga inda annabi zai bada labarin faruwan wani abu kuma ba karantawa yi ba ko ba qur'ani ya zo ba kaga annabi ya faɗa gaibu kenan annabi ya san gaibu saboda ka kore ma annabi ka ce annabi bai san gaibu ba ban me zaka ce kuma Allah ne shine yace alimul gaibi bala yuzhiru ala gaibi ahada sai yace illa man dartada min rasulin sai dai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni Allah yakan sanar da su gaibu to akwai wanda ya kai annabi Muhammad ne kuma imamu dahawi gashi nan ya kawo a cikin littafin sharwa kidatul dahawiyya yadda ya yi magana a kan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu saboda haka ga kira mun samu assalamu alaikum to ya shigo kuma ya yanki to saboda haka shi ɗarik bin bin ya ce manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari sannan malam ya ce rawar bukari wa muslim wa abu dawuda bukari da muslim da abu dawo da sun rawaito min hadisi huzaifa daga cikin hadisi huzaifa kuma yan uwa abin da nake so ku sani dalilin da yasa na karanto muku waɗannan ayoya wanda kalmar gaibu gaibu gaibu ta zo a cikin qur'ani na karanto ne saboda tabbatar muku a cikin ayoyin nan gabaki ɗaya babu inda Allah ya ce annabi bai san gaibu ba babu shi duk wanda ya ce maka annabi bai san gaibu ya faɗa ne kawai dan rena annabi wa wa kenan ya faɗa ne dan rena annabi dan ganin annabi bai kai ba amma ayoyin da kuka ji na karanta muku sura kaza Allah ya ce kaza kan gaibu sura kaza Allah ya ce kaza kan gaibu babu inda aya ta nuna cewa annabi bai san gaibu tun daga bakar hannasi idan ka ji mutum ya zo ya ce maka ai annabi bai san gaibu ba to dama raina annabi ne a bakin shi yana ganin annabi bai kai bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu an gane ko to shi ne ya ce rawal bukari bukari ya rawaito wa muslimun da muslim wa abu dawud da abu dawud min hadisi huzaifa daga hadisin huzaifa ibn yaman dan yaman radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kare ce kadabana Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi mana huduba hudubatan wace irin huduba ma taraka biha shay'an annabi bai bar komai a cikin hudubar na ba mai qiyamis sa'ati har zuwa tashin alkiyama da abin da ke faruwa da abin da zai faru sai da annabi ya gaya mana ya ku mutane wannan ba gaibu bane wannan ba gaibu bane assalamu alaikum to da wa muke da wa muke magana daga ina kake kira kuma ya sunanka sunana Mustapha Usman kiran ka Sokoto. Sokoto to malam Mustapha Usman muna magana akan annabi ya san gaibu menene fahimtanka kuma menene tambayanka akan haka? shi ne yake son yi bayani yi tambaya a kai to muna jin ka yanzu mallaka a son ka tabbatar <laughs> da cewa shi annabi ya san gaibu eh ba ni nake so in tabbatar ba littafi ne ma ka gan shi nan malamai ne suka rubuta akan annabi ya san gaibu gashi nan littafi ne ba ni na rubuta ba kuma sun yi bincike sun yi bincike ne akan littattafan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya san gaibu sosai ma kuwa amma kana ji kana kiran gaibu mutlak amma kana cewa zai ce akwai gaibu mutlak ne ko eh akwai gaibu mutlak ai na yi bayani a baya gaibun kashi biyu ne akwai gaibun akwai shi wani wani cikin wani cikin wani dan ya same shi aqidatu tahawiyya ka duba cikin littafin al-aqidatu sharwa sharh aqidatu tahawiyya za ka gani ka ko biyu kashi biyu sosai kuwa kashi biyu sosai kuwa ai qur'ani ne ma ba ma a da fata abin da to ai ina jinka yanzu abin da nake ka fahimta ba ma ba ma wai aqidatul ba Allah ne ma Allah Allah tarihi na kawai kawai tarihi na abu na abinda malamai suka ce abinda bargaji gaji abinda malamai suka ce abinda Allah yake nufi da gaibu duk malaman duniya sun yi ta'arifi shi ka duba cikin suratul bakara, aya ta farko za ka ga duk malaman tafsiri sun yi ta'arifin gaibu karkashin faɗan Allah tabaraka wa ta'ala alif lam mim zalika kitabu la rayba fihi hudan lil aya biyu sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai suka ce su ne wanda suka yi imani da gaibu, to a nan ne sai malamai suka yi tarifin menene gaibu? ka ji ko to da suka suka ce ma'anan gaibu eh sai suka ce ai ma anka abin da ya faku gabarin ka kalnari kaman wuta wal jannati kaman aljanna wa yawmil qiyamati kamar ran tashin alkiyama to ita kanta wutan annabi ya je gaibu ce amma annabi ya je cikin ta ya dawo hakan nan aljanna gaibu ce annabi ya je cikin ta ya dawo an gane ko hakan nan tashin alkiyama annabi ya faɗa mana ran da ran da zai tashin alkiyama annabi ya faɗa ranan kawai an ɓoye lokaci ne na? yauwa sosai kuwa sosai kuwa annabi sallallahu alaihi ya yi bayani annabi sallallahu alaihi ya yi bayani annabi sallallahu alaihi ya ce alkiyama alkiyama za ta tashi ranar juma'a kaji ko rana ta juma'a annabi ya faɗa ya ce kuma e ranar juma'a haka annabi ya ce ta goma sa'atu kaji ko wa yawmul qiyamati takunu yawmul juma'a annabi ya ce ranar alkiyama za ta tashi ranar juma'a kuma ranar juma'a ma annabi ya ce tsakanin la'asar da magariba sai dai kawai an ɓoye mana juma'a ne ba a faɗa kowace ce ba sai lokaci ya zo to wannan ma'arifan ranar juma'a annabi bai ce juma'a ta kaza ba to shine gaibi mutlaki wanda wannan gaibin babu wanda ya san shi akwai gaibi mutlaki akwai gaibi ah, annasibi akwai gaibi nasibi wa alaikum assalam wa alaikum na san duk abin da fadawa yi ne ko na'am ka yi iman da cewa duk abin da manzo Allah abin da ya fito daga bakin shi wahayi ne daga Allah manzo Allah ba in huwa illa wahayun yuha Allah yace ma shi annabi eh, la yaqimu al hawa abin da kuke da kai yanzu ka ita da wanda ake son wanda ne mala'ika Jibril ba shi yazo cimma manzo Allah ba Eh? ya ce mai mai tambayar shi eh maza eh, eh? Allah ba shi haka ya ce ma insan ba a cikin wannan hadisin ba cikin eh ya zo ga lokacin sa'a ni Allah ya wannan hadisin cikin babu shi kwata kwata ka dai gano littafin da yawwa to yanzu ka gyara yana cikin arba'una hadis to annabi bai faɗa alamomin ba ya ce wa an talidal bargaji annabi da ya tambaye shi na'am sai sai na abubakar da umar suke tambaye shi suna cewa annabi yake ce musu kun san kowane ne wannan suka ce a'a sai manzo Allah ya ce musu to mala'ika jibril ne ya zo ya koyar da ku addini to ina so in ji rashin sanin ranar tashin alkiyama da mala'ika jibrilu da shi da manzon Allah ba su wada ma daliban na ba su wada ma dalibai ba anya kana ganin inda manzon Allah ya san zabe hot dan kana ganin manzon Allah zai koyi sakon Allah <laughs> Allah sarki eh sannan kuma Allah ya ba mu labari cewa da hannun assalamu alaikum ina jin kuma Allah ya ba mu labari cewa shi babu wani gaibi wanda ya sani illa wanda Allah ya saukan mashi wanda ya sanar da shi abin da oh. ya mashi haye mai wayi shine gaibi sanin amma wanda ya rike sanar da su yanzu misali annabawa na wanda a duniya ina jin ka kuma yana da sauransu gaba daya a sai yadda Allah ya sanar da su bai shi su shi ka sani kai ma da ni ya kai amma wani ka ce in mun ka ce a'a ai mazo Allah ya san gari to sai mu ce mazo Allah annabi ne ya faɗi akwai duniya misali eh ko wannan magana da ya faɗi ai wahayi ne misali ko ko haka ba kowanne magana da ya faɗi wahayi ne so nake in ka gama sai ne sai ni ma sai ka bani eh? ni magana yanzu kai magana ni ma ya kamata ka bani ni magana abin da nake so ni ne annabawa duk da annabawan da ya bada labari da isra'i da isra'i wanda an kai da shi duka wahayi ne eh? ya ba ya bada labari ne abubuwan da Allah ya sanar da shi ya faɗi amma shi ne karan kanshi a bai sani ba don akwai abubuwa da suka faru da shi wallahi yanda ya san gaibu da ba za su faru da shi ba to tsaye sai Allah ya aiko mana shi a zai ɗaya mutum kun inna ma ana basharun mithlukum yuwa ilayya to wa'ayin nan kawai shi ne bambancin shi tsakanin da Allah wanda Allah abubuwan shi komai na shi na mu na koyo ne duk abin da wanda Allah ya aikata abun koyo ne gare mu da yadda yake cin abinci yadda yake wanka yadda yake shan ruwa yadda yake komai abun koyo ne gare mu Mustapha Usman. Allah ya tsoro Allah. Mustapha. Ko ya ka ku tsoro mutane wallahi tun da da yaso gane gaskiya. Mustapha Usman. Wallahi mutane sun gane gaskiya. Kai yi magana ka bari in yi magana ba ni ba na baka dama ka kira ni. amma wallahi sun na gada gani billahi allazi tun da Allah ya alƙawari shi zai kare ta wallahi mallan ba ku kare ba ku kare ta Mustapha Usman wallahi ku tsoro Allah ka saurare da ka ji yawwa duk abin da zamu yi adalci ko wa qululin nasu husana Allah ce ka faɗa wa mutane magana mai kyau ka kira ni nayi karatu na kuma na baka dama ka kira ni kuma yanzu na saurare ka in na ga dama na saurare ka in na ga dama in ki sauraron ka amma na baka dama ni ma ya kamata ka bani dama ka bayyance ni ka tsaya ka saurare ni mana ya kamata ka tsaya ka saurare ni ni inda zaka bani hujja da alqur'ani ko amma ka ga ta ayoyi da kawo to inda sun kai magana akan to da me nake baka hujja saurara da me nake bada hujja yanzu ba da hadisi ba yanzu ba ce rawal bukari yanzu ba ce rawal bukari bukari ya rawaito yanzu ba na karanta ayoyin alqur'ani gidan ne gaibi yanzu yanzu eh? yanzu in tambaye ka yanzu in tambaye ka yanzu in tambaye ka yanzu eh? in tambaye ka yanzu ka ba ni dama ina baka dama ka yi magana to ka ba ni dama ni ma in yi magana mana yanzu ba za ka ba ni dama in yi magana ba <laughs> ka ba ni dama in yi magana tukunna ba wai kai kai ta magana ba tunda na saurare ka kai ma sai ka bani dama in yi magana ba za ka saurare ni ba to yanzu ai kayi magana ka na baka dama kayi magana kayi magana akan hadisai guda biyu shi da nake so in maka bayani to kaga wannan shine da kan shi yanke kuma wallahi ban yanke shi ba na bar shi yayi maganar shi to Mustapha Usman daga ainihin ah, zamfara ne ko Sokoto abin da muke so duk wanda ya ainihin ah, bibiyar karatun mutum daga farko mun yi bayani kuma wannan bayanin ba ni ne na zo na tsara shi aka ba malamai ne suka yi bayani kuma hujjar da na kawo ta farko a cikin littattafan manya-manyan almajiran ibn taimiyya a kiratu tasharwa wa kiratu ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai ne na ibn taimiyya wanda ya tabbatar da gaibu ya kasu kashi biyu akwai gaibu mutlaki akwai gaibi annasbi to abin da nake so ka fuskanta waccan hadisin da ka kawo da farko ka ce cikin majmu'ul bahari na ce maka a'a bai ciki ka koma cikin arba'una hadis hadisi ne wanda malaika jibril ya zo yana tambayar manzon Allah akbirni anis sa'ati ka bani labari ga barin tashin alkiyama yace ka bani labari ga barin tashin alkiyama yace mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'ili wanda al-mas'ul al-maf'ul kenan wanda ake tambaya bi a'lama min as-sa'ili bai kai wanda ake tambaya yake tambayin sani ba Ya ce to amma bari in gaya maka alaman tashin alkiyama sai ce wa an talidal amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta wa attara lahu fatal al'urrata za ga masu tafiya da huffi kafa su ko ba takalmi al'urrata suna tafiya tsirara al'alata talakawa ita dawaru nuna fil yani suna tsawaitawa a cikin gini za ga suna ta yin gini sai ce wa an talidal amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta to wannan alama ne na manzo Allah da ya tabbatar da cewa ya san tashin alkiyama ya san gaibu sai annabi ya alaitin ya nuna wannan ainihin ah, alama na tashin menene alkiyama saboda haka na zo na yi bayani ah, akan, kan wani kuma salam dan da ke tukwane minti biyu malam yahaya malam shehu yahaya ah, mun yi bayani akan gaibu mun yi bayani akan mutlaki da kuma nasibi amma yi malam usman malam mustapha usman ka zo kana ta kaza kaza kaza da sauran to ka je ka duba za ka ga yadda malamai suke magana akan gaibu ga wani mun samu akan layi ya sunan ka kai malam yaya daga jihar yobe to muna jin ka to tambaya na anan shi ne assalamu alaikum wa alaikum assalam muna ji network ne bai wani ba bari kara kira wani bai muna jin ka to manzala sallallahu alaihi wasallam kai mustafa usman tambayin da nake maka a anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle sayyidina husain yace husainu haza yuqtalu zulman husainu wannan za a kashe shi dan zalunci wani shi ma wahayi ne ko kuma gaibu ne na manzala sallallahu da ya fara yace husainu haza yuqtalu zulman ya kalle husainu yace wannan husainin za a kashe shi dan zalunci wannan ba gaibu bane gaibu ne akwai wurare da dama wanda manzala sallallahu ya faɗa gashi sahabin annabi ne fa yace anna ma qala waqi duk abin da annabi yace zai faru gobe za ga abin ya faru duk abin da zai faru gobe za ga abin ya faru in ji sahabin manzala sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha mawakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to malam yace rawal bukari wa muslim bukari da muslim sun rawaito wa abu dawuda da abu dawuda min hadisi huzaifa ibn al-yaman daga hadisin Huzaima dan Yaman Allah ya kara masa yadda yace kala ka nan da biyu annabi ya mana kuduba kudubatan kuduba ma fi ha shay'an annabi bai bar komai ba ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin alkiyama illa zakara sai da sai da annabi ya ambata wannan abu sai ce alimahu man alimahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma ya jahilta assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana da wa muke magana assalamu alaikum assalamu alaikum yawa muna jin da wa muke magana daga yadda kake kira kuma ya sunanka to network ya hana a jin maganar sosai to amma dai kofa a da take insha Allah rabbi kowa zai iya kira domin tambaya akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu sai malam yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san haka ya san haka wanda ya jahilci haka kuma ya jahilci haka assalamu alaikum Wa salam wa rahmatullah. Azazzawi barka da warhaka. Barka da yi maulana Sheikh Malam Muntaba Abdullah mai baruta. To gashi muna tattaunawa akan Annabi Muhammad ya san gaibu kai ma kana ɗaya daga cikin wanda suka yi da Annabi ya san gaibu ko kuma kai ma kana ja. Ina tabbas ai mu ne ma ko muka fi yadda ma cewa manzo su sallan ya san gaibu ba mu da ba mu da shakka akan haka to wani irin haske kake da shi da kuma fahimta akan haka kai ma na maulana kamar hadisin da shi ba wannan ne yazo yana jawo jawowa yanzu yake tunanin cewa wai da ko yana cikin majmu'ul bahrain aka mai gyara yace yana cikin a wato arba'una ne na'am to ai a cikin hadisin ma idan ya bibi hadisin da kyau ya karanta shi da kyau yana da fahimta akai a cikin manzalar sallam ya bada ya faɗi magana ya bada amsa alamun ma ya san gaibin ma kenan sosai kuwa tunda manzalar sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa an tara lukufata al'urrata al'ala ri'a a shayi ba za a sanin sai da ya kawo wa'annan misalan bayan da za a ce mutum bai san abu ba kuma ya bada misalan abu sosai kuwa kuma lokacin bai yi ba ba zai taɓa yiwa a ce ba a san abu kuma a ce an ba da misalin abu. har an kwatanta abin ga yanda ga yanda zai kama in ya zo ga yanda za a gane shi sosai kuwa manzara salama wannan hadisin kadai wannan hadisin kadai da a ce mutane suna suna kallon shi kuma su dube shi da zuciya ta fahimta za su gane cewa hadisin nan yana nuna musu ne yana ma musu raddi ne su masu cewa a manzo Allah bai san ba sosai kuwa zazzawi wancan gidan da manzo Allah ke ce ma shi sayyidina Jibril cewa ai wanda ake tambaya da wanda yake tambayan sani ba a wajen tawadu ne na manzon Allah sosai kuwa sosai kuwa tawadu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadu ne kawai kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi rayuwar shi dama ta da hulqul Qur'an Allah da rai sarki kuma halin halin wato yanayin su halayen su alƙur'ani to kuma sallam shi ne yake nuna mana ga yadda za mu riga tawadu sallam ya gaya ya yake cewa an yi mun wahayi cewa ku rika yin tawadu to kaga ake tunda har manzon Allah zai ce an ce su rika tawadu labudda zai zai fi sahabbai gaba ɗaya ma yin tawadu sosai wannan ba wai ala ba wai nuni yake da cewa wai manzon Allah bai sani ba su ne suke fassara kawai su suna suna sai da kuma fahimtar addini suna mushi kawai fassaran gatari ne kawai din yanda su suka dauka kawai hmm. da a ce suna mushi fahimta irin yanda wato su salafu salih suka yi na baya na kwarai din ba irin wanda su suke faɗi nasu a baki ba da sun gane hadisin nan kadai ne yake magana a kai sosai kuwa to lallai wannan wannan karatu maulana mun ji daɗin shi matuƙa kuma an wayar mana da kai kuma mun fahimta sosai ko mun riga yanzu mun rabe tsakanin wato zare da abawa mun san ina ne zare yake ina ne kuma abawa take mun san mutanen da suke bin manzan sallar suke bin sunna shi ta hakika da kuma wanda suke bin sunna kawai ta wasu daban yanzu dai kaga Usman ah, Mustapha Usman da ya hauro daga Zamfara ne ko Sokoto ka duba ka gani yanzu me ya burin ka zo ka zura wa duniya annabi bai san gaibu ba yanzu likita ma za ka iya ɗaukan matarka ka kai ta wajen likita ya dan sa mata wani abu ya ce maka ai yan biyu ne a cikin cikin nan kuma ikon Allah sai ga an haifi yan biyu gaskiya ne wannan amma wato yanzu sun yarda cewa wani likita zai san wato wani likita ya san abin da zai faru nan gaba wato manzalar sallam shine bai sani ba shine bai sani ba sosai kuwa zazzaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wa kullu shay'in a'tinahu fi imamin mubin sosai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa wannan amma kuma mutane su suna hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi maulana wa'annan mutanen ku kawai zuciyarsu da zaman zala sallam jaban ne kawai mu annabin mu daban yake da nasu nasu wani irin kallo ko suke mishi sun raina shi sosai duk wani abu da zai kaskanta da zai kawo bi ma'ana kaskanci da kuma rage mishi daraja shi za ga suna ɗauka suna yawan kan bamawa ce ne shi cewa shi ne daidai amma duk abin da zai ka nuna cewa falala ne na manzara sallan da ɗaukaka sai su rika tauye wannan abin suke da yi ba. sosai kuwa. Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi maulana. amin amin amin amin. Allah kuma ya tara kare mana ku muna nan muna taya ku mu ma da addu'a dimin da'imin dare da rana amin azazzawai mu ne babban burin mu mutane su fahimci gaskiya ba mu da burin mu ce wai a rayuwar mu yau muna so kowa ya zama ya shiga wuta burin mu kowa ya shiga aljanna karatuttukan da muke mun muna yi ne dan Allah mu ganar da al'umma su gane gaskiya kowa da kowa ya zo mu gudu tare mu tsira tare mu shine burin mu kada a rena manzan Allah duk wanda ya rena manzan Allah ran alkiyama wallahi tallahi ko wuta ta yi kwantai sai ya shiga wallahi kuwa wallahi sai ya shiga kuma wallahi ta na kaiwa inda ma ba a tsammani ta na tafiya kuma ana fahimta sosai to alhamdulillah ana fahimta sosai mun gode mun gode wallahi wasu abubuwan ba ma ji irin gare ku wallahi mun gode wallahi mu kan wasu abubuwan ba mu taba jin su ba kuma ba ma jin su sai daga gare ku muke samun su to alhamdulillah ko daga nan ma mun san cewa lallai sako na isa to alhamdulillah mun gode sosai insha Allah Allah ubangiji saka da alkhairi maulana amin amin insha Allah duniya za ta kara ni ne nan wato zazzawi masoyin wato maulana malam bai faro Aka yi yake a zazzawi garin mu ɗaya ai dan garin mu zaka ce garin ku ah. da Allah ya sa Allah tashi lafiya amma amma mun gode sosai muna godiya to lallai ilal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu irin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bance masa annabi ya san gaibu kuma lallai ilalla sahabban annabi sun tabbatar ga kuma hadisai da muke karantawa akwai abin da muke bukata ka zo ka dauko mana ayar qur'ani ko hadisi da ta nuna cewa annabi bai san gaiba ba shine za mu tabbatar an gane ko kawai abin da muke muradi kenan assalamu alaikum Aminu alaikum salam ga tumana ina ko ina wuni ina gajiya daga ina kake kira kuma ya sunanka sunana Sadiq Ismail ina kira daga nan Benin daga Benue Benin, Benin, Edo Benin, Benin, okay to. Kana tare da mu a wannan topic namu Annabi Muhammadu sallallahu ya san mu? Wannan hakika haka yake. Ni na yadda da wannan. Ni na kira kan wannan kola wanda ya kira Mustapha Usman Abiko. Eh, Mustapha Usman. To shi Mustapha Usman ta yake so ya fayar. Ta. Ai ya kamata idan ka fito kai bayani aka bar ka kai bayani eh kai kai bayani mun ji naka to ka bari mana kai ma a maka bayani dan ka fahimta ko shi ya kira ne kawai dan zama ne bai kira dan ya fahimta bane ne kuma rashin bayanin da bai yi ba wallahi akwai abubuwan da nake so in yi magana din na manta saboda da ya bari na yi mai bayani filla filla da jama'a sun karu sosai abu ɗaya kawai na tana shine hadisin magana da ya magana akan hadisin cikin arba'u arba'una hadis amma akwai wata magana da na so in kawo mai hujja da yake tabbatar da annabi ya san gaibu So, mu yan ba ruwanka mu masu sauraro mu fahimta ai yana da kyau idan mutum ya yi yana kalubalantan abu sai ya tsaya mu ya fahimtar da mu mu mu fahimta don mu masu neman fahimta ne inda fa muka ga hujja ya fi nan muke bi sosai kuwa to ya kamata idan mutum ya zo ya shigo wannan gurin akan yana so ya kalubalance mutum to sai ya tsaya ya yi bayani dalla-dalla yadda za a fahimce shi ba wai ka shigo kana ta har har har har har har kai ka shigo wajen karatu idan kai baka sani ba sai kai hakuri ka bai a fahimtar da kai ba wai kai ka zo baka sani ba kuma kai ka zo kai ka zo kuma kana yin jayayya shi ne magana yanzu ka ga wannan littafin ni gaskiya ban ji daɗi ba har ga Allah domin na saurare shi na so da na saurare shi ya kawo nasa ni ma na so ya tsaya tukunna idan aka ba sa amsa daga nan mu kuma masu sauraro sai mu tantance gaskiya to amma yanzu ya gudu yanzu kaga wannan littafin ba wai ya karmi shi akai ba kaga wannan littafin to duk abin da bai zo a qur'ani bane annabi ya bada labari abin da zai faru har tashin alkiyama kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labari har wayan lantarki kuma zan karanto muku ina wayan da ake sa wuta na lantarki eh. a zamanin shi akwai Ah, to wallahi zan karanta muku cikin littafin annabi ya bada labarin wayar lantarki wallahi azim wallahi azim wayar lantarki wanda ake sawa a ja wuta annabi ya bada labari ba gaibu bane wallahi gaibu da to ma menene ma amfani kai ka fito kana musulmi wai kana jahiliya in an ce annabi ya san gaibu ai mu abu dai kawai zaka fito ka faɗa mai jahiliya da kai ka eh, ce wai shi kame da shi Allah kawai mu nan ne kawai za mu shi amma mu duk wani abin da aka faɗa akan annabi in dai ba kame da shi Allah ba to mu gaskiya muna tare da wannan hakika sosai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ga hadisi kuma hadisin da nake karantowa ka tafi hadisin da na fara fara karantowa malamin hadisin bukari ya rawaito rawal bukari fi sahihi hadisi na biyu rawal bukari wa muslim wa abu dawuda hadisi na uku da nake karantowa rawa abu dawuda wa'annan ba manya manyan malaman hadisai littafan sai ingantattu ne a cikin malamin ya tattaro hadisan da ya kafa hujja da cewa annabi ya san gaibu kai kuma ka zo kana musu mu dai muna sauraro wallahi muna sauraro duk wanda yake inkari mu dai da mu idan ya hau mun yi dai yanzu na bayani da Allah duk wanda yake inkari da wannan idan ya hau ya fadin da mu eh, mu ma da dalilin shi sai ya ga dalilin shi ai amfanin buɗe yayi kawai dan saurare shi shi ma ya tsaya saurara yawwa amfanin buɗe layi duk wanda ya kira wallahi zan bashi dama ya magana shi ya kawo hujjan shi amma abin da nake muradi in ka gama maganar ka nima gaba da dama in yi magana ta ko ba haka ba eh wannan gaskiya ne haka ma haka ma shi ne gaskiya shikenan mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode sannan Abu da'uda ya rawaito hadisi shi ma ah, ta wata fuska ma da ya ce rawa Abu Dawud min wajhin akar an Huzaifa daga huzaifa Allah ya kara masa yadda kara ya ce wallahi da Allah tabaraka wa ta'ala na rantse ma adara an sa ashabi rasulillah ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban taba ban taba tunani cewa zan manta da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce am tanasau shin sabon annaba suna mantuwa ni dai ban taɓa mantawa da su ba amma su suna yin mantuwa to alhamdulillah ga koda mun ƙara samu salamu alaikum daga ina kake kira kuma ya sunanka sunana salamu alaikum salam sunana sa'id muhammad daga ina kake kira ina kira ka daga nan lagos daga ina ƙasa lagos to lagos lagos muna muna sauraron ka na kira ne in yi jinjina a karamakon Allah Ubangiji ya ƙara kusanci amin amin Allah ya damu da annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam abun mamaki ni abin da nake son mutane su fahimta wai annabi ya yi zamani da mu ne yanzu ina fa to ya aka yi ya ba mu labarin abin da zai faru abin da zai faru nan gaban gaba sosai kuwa har ila yau kiyama ya aka yi ba mu labari muka sani sosai kuwa to ga mutane kawai kiyayya ne kawai da rashin fahimta da jahilci yake sa kawai suke wannan magana na wannan rashin ilimi da rashin kiyayya cewa annabi bai san gaibu ba ah, ta yaya ta wani hujja annabi nan sallallahu alaihi wasallam shi ya bamu labari tun daga zamanin har ila yau mu ya bamu labarin abubuwan da zai faru ko bai zamani da mu ba amma gashi nan muna gani domin na wani tashin hankali sosai kuwa hatta wannan magudin siyasa annabi ya bada labari yace iza usnida amru ila gairi alihi sai ce fantazir sa'a akwai wani lokaci yana nan idan aka yi zabe ga waɗanda suka ci za a danne a ba wanda ba su ci ba annabi ce in kun ga wannan ya fara faruwa ku jira kiyama ta kusan tashi wannan ba gaibu bane to kaga ai amma mutane su zo su ta inkari ko nan muna fama da nan a Lagos wallahi akwai jahilai sannan annabi bai san gaba ba kaza kaza kaza wani shirme wallahi kiyayya karara za a ga sun fito suna kai ba ma a zo ana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana faɗan irin ka gane irin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam ana irin yaban annabi wallahi ga wasu wanda muke tare da su ba sa su sai su dinga wani yadda ka san za su mutu sosai kuwa wallahi ya muke kai annabi wannan matsayin wallahi tallahi duk wanda muna muna tare da su kullum sai ne kan wajen kallon su ba ci gaba ba ga su nan dai yau malam duk wanda an kawo da cin annabi za a ga ba sa su zuciyarsu baya su yanda ka san su yi amai wallahi ai wannan littafi kuma daman yana daga cikin ah, timetable dina da na sa a sati zan rika koyar da littattafai guda goma sha biyar na addini ina karantar da al'umma wannan ya daga cikin littafin daman da na sa wanda na kuma al'umma za su ji daɗi domin topic ne wanda yake buƙatar a wayar da al'umma kai a kansa saboda mutane suna ma annabi gani gani to yau muna da karatu da zamu gabatar a tashar sarki zaki ba mu samu daman gabatarwa ba to da mu bar ah. tashar a haka shi sa na hauru, amma shi wannan karatun da mun ka'ida zan sa shi ne a tasha na zarka gabatar da shi duk sati annabi Muhammad ya san gaibu kuma kawo ayoya da hadisai wanda suka tabbatar da annabi ya san gaibu a wayar da al'umma kai akan haka saboda haka nan abin da nake muradi duk wanda yake sauraro na idan ka ji wani nukuda ko ka ji wani hadisi wanda zaka iya dauka ko da Hausa ne sai ka rike duk wanda yace annabi bai san gaiwa sai ka kokari kai ma sai ka sanar da shi kuma ka gaya mai shine wannan mun gode babban malamin ma wannan shek lawan mai guduma ya taɓa yi wannan fahimtar littafi irin haka da fassarar turanci da hausa dai haka wani lokaci ka gani ko da shi har yanzu na da kwafi a nan Allah ya ji kanshi Allah ya ramshe shi amin amin amin da mun to mun gode sai mu ci Allah hada shi da annabi Muhammad amin amin mun gode ba da Allah ya ji maka amin amin mun gode ka ƙara kusanci amin amin mun gode insha ah Malam ya kawo hadisi hadisin Huzaifa ya ce manzala sallam ya ce ya ce mata raka rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ka'idi fitnatin ila an tankadi duniya ya bulugu man ma'ahu salasa mi'a fasa'ida illa kan sammahu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi ji malam yace wannan sahabi yace manzala sallallahu alaihi wasallam bai taba barin wani shugaba wanda yake jagora na fituna bane zuwa har duniya ta nade manzala yace su 300 ne ko sama da haka sai da annabi ya ambata mana sunan shi bismihi wa ismi abihi sunan shi da sunan babansa wa ismu kabilati da sunan kabilansa kuma annabi ya ce abin zai faru a ƙarshen zamani wannan ba gaibu bane wannan ba gaibu bane assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah dan uwa daga ina kake kira kuma ya sunan ka? Allah shi kana tawa sunana Abubakar daga Huntuwa daga ina Kuntuwa. daga Huntuwa Malam Abubakar muna jin ka topic din annabi ya san gaibu masha Allah mun ji daɗin karatu sosai kuma mun gamsu ɗari bisa ɗari saboda duk wani matsayi da za a ce na annabi ne ba za mu dace shi ba in ba mutum Allah aka bari. Sai dai ba ma jin ka sosai sai ka daga muryar ka. Ya ne masha Allah karatu ya yi daɗi sosai. To alhamdulillah. Kuma insha Allah mu duk wani matsayi da za a ce na annabi ne ba za mu dace shi ba in ba matsayin Allah aka bace ba. Sosai kuwa. Yawwa mana muna farin ciki da su kuma karatu ya yi daɗi. sannan mu ma koran mu ko da yaushe mu ga ana karatu da hujja ma'ana aya ko hadisi a karatu a faɗi kowa ya saurara sosai kuwa to masha Allah mu dama burin muke nan kuma karatu na zuwa inda ya kamata muna fahimta sosai na'am da muna ganin bambanci da muna ganin bambanci sosai gaskiya to alhamdulillah yawa karatu na zuwa inda ya kamata bambanci na muna ganin bambanci sosai da sosai to alhamdulillah saboda ana ba mu karatu da hujja yadda za mu fahimta sai dai mutum kawai yake Allah amma za a karanto littafi a buɗe a karanta yadda kowa zai fahimta sosai kuwa su masu cewa ba haka bane ba su ba za su za su mana bayani ba mm. ko kuma su karanto su bara ma'ana su yi su karanto su bara ma'ana su sai da kowa da fahimta cewa abin nan ba haka yake ba da mm. ke ya kasance kuma hujjar da za a karanta a tabbatar ta fita su ƙarfi sosai kuwa hujjoji ma kaga tun anan akwai yawa to alhamdulillah yanzu su ba su da wani littafi da za su daga maka kaman wannan ka gan shi kaman wannan littafin ka gan shi su daga su ce wannan littafin an yi shi ne akan annabi bai san gaibu ba ba su da shi shi kuma wannan littafin an yi ne akan gaibun da annabi ya sani annabi ya san gaibu gaibu ba ma kuma ga sunan muna faɗa yanzu kaga sahabbin annabi ne ya ce ka duba ka ji ah, abin da annabi ya faɗa ah, abin da sahabbin nan ya faɗa shine huzaifa yace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qa'idi fitnatin annabi bai bar wani mutumi wanda yake jagoran fitina bane ila an takkadin duniya har zuwa duniya ta tashi annabi yace ya bulugu man ma'ahu salasami'a wannan shugaba nan mai tayar da fitina da shi da wanda suke tare za su kai mutum ɗari uku da wani abu fasa'ida ko sama da haka yace illa illa qad sammahu lana rasulullahi ba ce sai sai da annabi ya faɗa mana wannan mutumin bismihi ya faɗa mana sunan shi wa ismu abihi ya faɗa mana sunan babansa wa ismu kabilati da sunan kabilarsa ko mutumin zai zo a ƙarshen zamani ne wannan ba gaibu bane gaibu ne wannan sosai makwa. annabi ya faɗa sunan shi da sunan kabilarsa da sunan baban shi da sunan shi wannan ba gaibu bane wallahi gaibu ne sosai makwa. to sahabbin annabi ne ya faɗa mana wannan shine Huzaifa yace da aka faɗa masa haka kuma sun ga haka ne ya tabbata in dai dama mana kawai a cigaba da mana karatu wallahi muna fahimta su abin da muka fahimci mutanen nan kawai duk wani matsayi da za a ce na annabi ne suna zare suna ɗauka annabi kawai kamar su yake sosai kuwa kuma mun san annabi cewa mu annabi mun san cewa ya sha bamban da mu annabi muna sama da mu komai na shi daban yake da namu sosai kuwa don haka ba manza da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam kowane matsayi wanda Allah ya riga ya bar shi ya kai to ba damuwa da masha Allah muna godiya sosai mallam a ci gaba da karatu alhamdulillah karatu na zuwa inda ya kamata gaskiya to ba da mun gode mun gode sosai mun gode amin amin mun gode mun gode to hadisi na gaba hadisi ne wanda Ahmad ya rawaito shi da Imam Muslim min hadisi Abi Zaid al-Ansari daga hadisin Abu Zaid al-Ansari Allah ya kara masa yadda kare yace sallabi na rasulullah manzon Allah ya yi mana sallah salatar subihi sallan asuba hatta summa sa'ida al-minbara sannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari hadda, hatta hadarat al-asr har sai da sallar al-asr ta halarto summa nazala sannan manzon Allah ya sauka fa sallal asra ya sallar al-asr summa nazala sannan manzon Allah ya sauka fa sallar zuhra ya sallar azhar summa sa'ida al-minbara sannan ya hau fa kadabana sai mana ba. hatta sai da mimbara ya hukan mimbari faka dabala yi mana hudu ba hatta gabatin shamsu har sai da rana ta fadi fa haddasa na bi ma kana annabi ya mu labari da abin da ya kasance tun farkon duniya wa bi ma huwa ka'inu da abin da zai kasance gobe zai faru gobe annabi ya gaya mana wannan ba gaibu bane wannan hadisin kuma wanda ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi assalamu alaikum dan uwa daga ina kake kira kuma ya sunanka wa alaikum assalam sunana muhammad da ya rubuci insha Allah daga ina Bauchi. Daga Bauchi, Malam Muhammadu, muna jin ka. Yawa, ina yi Malam fata alkhairi da kuma ah. kokari da yi. Ah. Yawa, abinda nake son faɗa shi ne. Na'am. Gaskiya sai na ga gaman tsakanin mu da ko yan ga gaman wani lokacin akwai rashin fahimta ko kuma rashin adalci cikin biyu za a yi daidaito amma ina kyauta da rashin fahimta ne. Na'am. Ya kawo irin wannan matsaloli. Saboda a duk da aƙidunmu da izala mun yadda mun imani cewa akwai abubuwan da manzon Allah ya sani wanda Allah ya san da shi wanda mu ba sani ba ko ba ga bane sannan kuma ko su abubuwa da Allah shi kadai ya baro kan sani na'am kamar inda Allah ya kawara inna Allah indahu ilmu sa'a wa nazilul ghaiz wa ya'lamu fil arham wa nawwali guda biyar da Allah ya rubu wanda mun tabbata duk duniya ba wanda sai Allah ko ba ka bane shine gina shi gaibul mutlaq ko na'am alhamdulillah kaga ina ganin baka saurari karatun mu daga farko ba ko na ba saurara amma bari je ina jin abun da yanda suke faɗa kanmu ne na matsalan gaibu na'am to mu je mu je mu je muna jin ai lokaci cikakke zan baka daga maganan ka yawa sai abin da nake so a fahimta shine wato mu mun yadda akwai abubuwan da Allah shi kaɗai sani akwai abin da kuma Allah ya sanarwa mazon Allah wanda ina kaman kuɗi ma kun mai da haka akwai abin da mazon Allah kaɗi Allah ya sanarwa yawwa to ai akan haka miki akan haka miki kuma kuma akan haka muka karatu akwai gaibi mutlaki akwai gaibi kuma annasbi yawwa to wato abin da ke faruwa shine malam mu ma wallahi tallahi haka muka imani sai dai malaman mu wani lokaci ba su kiran wannan da sunan gaibi ba ka gane su ma sun yadda cewa akwai abin da manzon Allah sai duk duniya ba wanda ya sani Allah ne ya sanar da shi misali hadisin munafikai kaga hadisin munafikai manzon Allah ya sani gaibu ne ko ba ka bane manzon Allah ya sani Allah ya sanar da shi har ma ya sanar wa Huzaifa ko ba ka bane wallahi mun mai da haka mu din ba amma sai dai mu din ba mu kira shi gaibi gaibi ba to me yasa ba za mu kira shi da gaibi ba yauwa bari in je magana ba mu ba mun ce mu mun san wannan ba mu sani ba ka gane wani abu inda ba sani ba amma da Allah ya riga da ya sanar manzon Allah ka gane sai muka yi to wannan sunan shi ba gari ba amma dai mu mun sani mu ba mu sani ba ko kuma kun kira shi gaibi amma shi mu da kuma malam suna ne kawai malam wallahi suna ne mu ma haka muka yi imani suna ne kawai da ina zuwa shi mu ji gaibi ba shi ya mun mu to ina zuwa amma wannan ina da tambaya kana jina ina jinka ka san hadisin da annabi ya kalli sayyidina al-husainu yace husainu haza yi kutal zulman eh tabbas ya sunan wannan eh, gaibi ne amma kuma yi wa man tukwan alhawa in ko illa wahyu duha ko ba ka bane Allah ne ya da ake magana a kan ma ya diku anil hawa in huwa illa ne yuha duk abin da kuka ji ya gaya muku qur'ani ne ba san zuciya annabi ya gaya muku ba wannan abubuwan eh. wahayi ne daga Allah amma kuma ai Allah ne ya ce alimul gaibi fala zihiru, ala ghaibihi ahada illa man irtada damiyar rasuli idan ba ku ce annabi ya san gaibu ba ku wahabiya ku in izala to kun saba ma koyarwa Allah da koyarwar manzon Allah domin shi Allah ya ce ya sanar da annabi gaibu me yasa mu muke cewa annabi ya san gaibu ko kuma ba kwa jingina ma annabi gaibu watakila kuna ganin annabi bai kai bane ai Allah ne ya ce illa man da gaibun nan gaibun nan shi dai gaibun nan abu mai suna gaibu Allah yana sanar da wasu daga cikin manzanni kuma akwai wanda ya fi cancanta ne annabi Muhammadu to rashin ku ce annabi ya san gaibu a nan abin da muke gani in ma rena annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ma kuma ganin annabi bai kai ba to ai Allah ya ambace shi da gaibu me yasa ba za ku ambata ma annabi abin da Allah ya ambata mai ba illa man da alimul gaibi fala yusiru ala gaibi illa man da kaga wannan illa istisna'i ne ba sai wanda Allah ya zaba zai sanar da shi wannan gaibu to me yasa annabi ba ku ce annabi ya san gaibu ba a nan ne ai muke da takaddama da ku a nan mu mun faɗa wa annabi ya san gaibu ko kuma kun ce ai wahayi ne ba ci kuma Allah ne yake ya san gaibu amma abu da muke magana shine da muka ce da kace ya san gaibu ai Allah ne ya sa da shi ya sani abin da muke so ka gane kenan ko ba ka bane ko ba ka kai imani ba mu aka muka imani akwai abubuwan da annabi ya sani mu ba mu sani ba wanda Allah ne ya sanar da shi yanzu ina zuwa yanzu ina zuwa sai ji eh. umaru a eh. lokacin da su sariya suka tafi har ah, kafirai suka yi musu gango hakan nan za su iya haduwa su kashe su sai na umaru na hudu ba sai aka gina cewa ya sariya aljabal aljabala ya sariya taljabal aljabala ya sariya taljabal aljabala a wannan lokacin annabi ah, sayyidina umar shi wannan menene Allah ya sanar da shi to gaskiya ba san ingancin hadisin ba zan iya cewa komai kan hadisin ba gaskiyar magana wannan hadisi ne ingantacce har ibnu taymiya wannan hadisi ba zan iya cewa komai akan har ibnu taymiya ya kawo shi a cikin majmu'ul fatawa na shi hadisi ne ingantacce yana cikin littattafai da dama buhari muslim ibnu majah tirmidhi abu dauda duka wannan hadisi in ka duba cikin littattafan nan zaka gani ka fahimta eh to abin da ni dai abin da ke so malam nake so in tambayi malam kuma yin bayani akan shi ne ko ba ka bane ah, idan mutum ya imanin da cewa manzon Allah ya san abubuwan da mu sani ba wanda Allah ya sanar da shi ko ba ka bane hmm. wanda ku kira gaibi dan muka imani da haka ba mu kira shi da suna gaibi ba amma dai mu imani da hakan ne matsayin mu eh matsayin ku shine kuna ma annabi gani gani Allah ya ambata abin da gaibu ko kuma kuna ganin bai cancanta a ce ya san gaibu ba amma amma me tarihin tarihin gaibi na so malamin tarihi ma gaba anka shine abin da ka je ka duba aya ta biyu cikin suratul baqara Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sai ce hudan lil muttaqina sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibu tarifin gaibi anan malamai suka ce wuta gaibu ne aljanna gaibu ne kiyama gaibu ne ka bayyance ni wannan shi ake ce ma gaibu algaibu ma gaba anka shine tarifin gaibu yawa ina ga a yare mafi mafi sauki shine abin da ya koyi daga gare ka yawa abin da ya koyi daga gare ka shine ma gaba anka yawa to yau wato mu a matsalan shine idan misali yanzu sunan munafukai da annabi ya faɗa wanda mun imani ba wanda ya san wannan sunayen munafukan sai Allah da manzon shi wanda manzon Allah ya sani ta hanyar ubangiji ne ko ba ka bane kaga a wurin manzon Allah wannan bai koyu ba tun da an sanar da shi to shi ne nake gaya maka wannan wannan wannan bari ka ji wannan ba sunan shi gaibu ba wannan sunan shi wahayi wannan duk mun yadda wannan kaka ce mai gaibu shine Allah yake cewa ilimi ne ilimi ne boyen ilimi yau shine barkaji ai Allah ce waye wa min man kum min al-arabi munafiqun sai ce wa min al madina maradu al nifaqi la ta'lamu wallahi malik ina jin dadin tattaunawa da kai ina jin dadi da a ce wancan da ya kira Usman haka muka tattauna da naji dadi kai da muke tattauna naji dadi sai Allah ya ce la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu baka san su to kaga nan Allah ne ya tabbatar mana da cewa annabi wannan gaibin annabi bai sani ba to idan Allah ya sanar da shi a wannan halin kaga sanar sanarwa na wahayi kenan amma manzon Allah ya kalla ainihin sayyidina Husainu ya ce mai Husainu yi kutalu zulman Husainu yanzu wannan za a kashe shi dan zalunci wanda za kashe shi zalimai ne wannan gaibi ne wanda yake ba na wahayi ba wanda Allah ya sanar da manzon Allah a cikin zuciyar shi an kinsa mai shi malam kana ga kaman ba Allah ne sanar da manzon Allah wannan ilimin ba a'a babu wani ilimi wanda Allah ba shi sanar da manzon ma'ana Allah shi sanar da manzon Allah amma ba wai ya sanar da shi ta hanyar alqur'ani bane ya amma amma dai abin da ke magana shine ayyana wa man tukwana alhawadin nan hmm. ko ba ko zai dauka duk wasu abubuwa na manzon Allah da ya faɗa wanda yake a koyi ko ba ka bane wa ma yatiku hawa in huwa illa wahayin yuha ya ku ya ku ya ku ya ku al'umma musulmai duk abin da mm. kuka ji annabi ya faɗa muku wanda qur'ani ya zo da shi to ba wai yana faɗa bane da san zuciya wahayi ne daga qur'ani ku yadda da qur'ani wahayi ne hakan nan kuma kafirai babu san zuciya cikin alqur'ani wahayi ne shine ma'anan wa ma yatiku anil hawa ya eh, abin da nake so malai gane shi ne ai muna da mun imani cewa duk Kan wani abu da yake boye da manzo Allah ya faɗa Allah ne ya sanar da shi ko ba wani shi yasa nake ganin kaman nan zai zama hujja akan wannan matsala cewa duk wani abun da yake na gaibi da manzo Allah ya faɗa wahayi uh, ce Allah ne ya sanar da shi mu ba ci wayin ko amma Allah ne ya sanar da shi ba mu da ja akan wannan daman mun karanta aya alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi illa man irtada to amma ku inda muke da matsala da ku me yasa ba za ku rinka cewa gaibin da Allah ya sanar da manzala annabi ya san gaibu ba kalmar muke so ku rinka cewa annabi ya san gaibu yanzu a takaice malaji suna kawai ke so mutun masa kenan tunda muke mai da haka yawwa sai a tabbatar da cewa lallai ku jingina wa annabi amma ai wanci yanzu misali malam Usman da yazo daga Mustafa Usman da yazo daga Sokoto ko Zamfara kaga shi ya zo koyi magana ya saki akan manzala sallallahu alaihi wasallam wanda wannan magana za ta iya kai shi ba garin da za ta iya kai shi garin da amma abin da yasa muka yi mai uzuri saboda kaga ba shi ba malami bane ko ba ɗalibin karatu bane kawai da yan abu yare a shaki da su dan cafkonan a cafkonan kaga kai yanzu alhamdulillah akwai dan hasken ilimi a tattare da kai ka iya bayani kuma mutane na san sun ji daɗin bayanin ka ni ma na ji daɗin bayanin ka to amma shi yadda ya zo ya rama manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba annabi bai kaza ba irin dai maganganu da irin marasa daɗi to shi ne ai mutane duk musulmi mumini yaga kuma ga annabi ya bada labari kaza zai faru kuma abin ya faru kar ka manta abdullahi ibn rawaha a cikin buhari cewa ya na rasulullahi ya tulu kitabu zan shakka ma'ruf min al-fajr sadu a ranar huda badal al-amma fa qulubana sai ce bihi muqinatun anna ma qala waqi'u duk abin da annabi ya ce zai faru gobe za ga abin nan ya faru to kaga sahabbai su ma suna itikarin annabi na faɗan abu annabi abu ya faru yanzu barka ji wani gaibin da zan ƙara gaya maka wanda annabi ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sayyidina aliyu da sayyidina abubakar cewa akwai wani mutumi yana nan zai fito sai bayan nayi wafati zai fito in kun je wajen shi idan kun gan shi ku haɗu da shi to ku gaishe da shi kuma ku girmama shi waye wannan shine uwaisul karni wannan gaibu ne ko ba gaibu bane to gaibu ne ko ba gaibu bane eh, wato malam duk mun yi mai da wannan abubuwan wallahi tallahi tambayin da ne maka gaibu ne ko ba gaibu bane amma matsalar shi ne matsalar shi ne har yanzu abin da na kasa fahimta shine idan kai imani da shi din ai abin da ake so ba suna bane imani da hakan ne shine mafi muhimmanci ba suna bane abin da ake so lai gane shine wato in ka duba ma'anan gaibi a lokacin? din ko lokaci su suna ganin cewa idan har aka bayyana wa mutum ɗaya kawai ko ba ka wani ba za mu kira shi da gaibi ba shi yasa wasu malamai da suka dan suka dan ah, suka dan sassauta haka sun sun kasafta ah, gaibi din da mutlaq da kuma ayyat ko ba ka bane ban manta ba mm. ko ba ka bane saboda a fita daga cikin wannan matsaloli amma abin da ke so a mana azalci anan shine kar ku dauka cewa wato yin hakan mun yi da wani manufa daban ba ba da manufa daban bane ko ba ka bane tunda ai malan gaibin ka dauka abu ne da yake boye tunda abun da yake boye Allah ya sanar da manzon Allah ko mun sanar da manzon Allah ya sani ba mu gashi gaibi ba tunda an sanar da shi din ai ba mu ga ba alaman cewa mun yi rashin kunya ko rashin adalci a wurin ba saboda ai mun yi imani da abin da kai har yanzu baka fahimce ni ba kana jina. akwai abin da aka sanar da manzala sallallahu alaihi ta hanyar wahayi qur'ani ne ya gaya mai tsakanin shi da Allah ne wannan an sanar da shi ne akwai abin da kuma a'a ilhama ne ake kintsa mai a cikin zuciyarsa sai ya bada labarin abu kaza akwai abin da kuma hangowa yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wuta ko bai je wuta ba ya je wani tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aljanna ko bai je ba ya abin da ke so malam wallahi duka imani da shi duka wallahi ba yi da shi. to tunda dai abun tunda yanzu akwai inda aka samu haramcin cewa kada ka ce annabi ya san gaibu a ba ba wannan ba wannan zama to tunda ba wannan haramcin me yasa ba za ku jingina wa annabi abin da Allah ya jingina masa ba ai Allah ce waye abin da ke so abin da ke so malai gane shi ne ai tun da akwai dan hujja din bai kamata a ce mana rashin adalci ne ko kuma rashin san manzon ne kawo ba ni abin da nake so malai gane kenan to yanzu dai alhamdulillah kai to abin da malai faɗa to abin da malai faɗa ba matsala amma dai ka dauko mana cewa rashin adalci ne ko kana kaman kana wasu zai wani zai fahimci fa cewa gaba da bai mai da hakan bane gaba da to alhamdulillah ai mun ji daɗi a ce an samu ba wahabi ko kuma in ce dan eh, izala wanda yana da ke sassautar ra'ayin cewa lallai akwai abubuwa da Allah akwai abubuwa da manzala sallam ya sani na gaibu to alhamdulillah wannan an samu natija mai kyau haka muke so yadda ka fito kai jara'a na ga kokarin ka Allah ya sa sauran malami su ba su fito da za ku rinka yin haka haka aka aka karantar da ni wallahi to wanda ni mai shi kenan alhamdulillah da a ce ma sauran za su rinka fitowa haka wallahi da ba da wani matsala tattare da ku alhamdulillah annabi mai girma ne mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode to alhamdulillah yan uwa haka muke so in an zo an yi karatu a yi mudakala kuma a yi magana na fahimta ka kun gani gashi wannan dai ba wahabi ne amma kuma ya zo ya tabbatar da cewa lallai akwai abubuwa waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam Allah yake bance shi da wannan sanin to amma waɗansu korewa suke yi ma ba abin da annabi ya sani har ma Allah bai sanar da annabi ba masu korewa to wannan ne muka ja daga muke gayawa wa dukkan wani wanda yake da ainihin ah, shakku ko kokonto akan haka manuna mai da matsayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya wuce nan imamu muslim ya rawaito hadisi eh, daga hadisin abu zaid al-ansari Allah ya kara masa da yake sallabi na rasulullah annabi ya yi sallah da mu salatar subi sallan asuba sun masa idal mimbara sannan annabi ya hukan mimbari faka ɗaba na yi mana hudu ba hatta hadaratu zuhuru har sai da sallan azhar ta halarto sun ma nazala ya sauka fa sallal fasallar zuhura ya sallan azar sun masa'ida mimbara sannan annabi ya hau mimbari faka bana ya mana hudu ba hatta hadratul sai da al'asar ta halarto sun zala ya sauka fasallar asara ya sallan la'asar sun masa'ida mimbara sannan ya hau kan mimbari duk hawan da ya wa'azi yake ma al'umma wa'azi ranar kawai wuni aka yi ana wa'azi faka bana ya yi ta hudu ba hatta gabatin shamsa sai da rana ta faɗi ba haddasa na annabi ya ba mu labari bima huwa bima kana da abin da ya kasance a baya wa bima huwa ka'inun da abin da zai kasance a gaba annabi ya faɗa mana abin da zai faru a gaba kuma a cikin abubuwan da manzo Allah ya da labarin ba wai abubuwa bane wanda aka ba shi labari a cikin Qur'ani Imam Ahmad da Tirmidhi da Hakim sun rawaito a cikin littafin su min hadisi Abi Sa'id al-Khudri daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda kale ki sallabi na Rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da mu salatul asri sallar la'asar. sun makama ban sai manzo Allah ya miƙe yana hudu ba ba'dal asri bayan la'asar ila magribi shamsi har zuwa faduwar rana ah, hafiza man hafizaha man ha wanda ya haddace ya haddace wanda siya man da siya wanda ya manta kuma ya manta wa aka fi habi ma huwa kainu annabi ya bada labarin abin da ke kasancewa abin da zai kasance ila yaumil da haƙi zuwa ran tashin alkiyama annabi sai ya faɗa abin da zai faru da abin da zai faru salamu alaikum dan uwa daga ina kake kira kuma ya sunanka salamu alaikum sunana muhammad ina kira da kanan jihar kano ne zawiya shehu ali harazimi radiyallahu ta'ala anhu alhausawi zadahu allah faidan wa karamatan wa ludufan wa qurban bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saka da alkhairi a karama kallawo Allah ya saka da alkhairi a karama kallawo ni fatan alheri na kira ka amma mata ta ta ce ma ma fatan alkhairi to alhamdulillah mun gode Allah ya ƙara soyayya amin saboda arzikin annabi Allah ya tsare mana ku ubangiji Allah ya ƙara taraki amin ai mana ziyara wurin shaulul harazimi ina khalifa alfarma annabi da insha Allah insha Allah ai mana ziyara zuwa khalifa shi ma insha Allah mun gode mun gode Allah saka da alkhairi mana amin amin mun gode sosai to wannan hadisi wannan abubuwa da muke karantawa ba fa mu ne muka rubuta ba a wannan wani bujimin malami ne kuma wannan littafin da nake gaya muku wannan littafin da nake karanta shi a gaban ku yanzu littafi ne wanda aka buga shi a Beirut Lebanon Darul Fikir ana aka wallafa ainihin wannan ainihin ah, littafi wanda abinda littafin ya tattara ya tattara abubuwa na sanin gaibu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi na gaya muku hatta waya wutar lantarki da za a yi amfani da ta a ƙarshen zamani sai da annabi ya ba da labarin ta kuma in muna karatun insha Allah rabbi ma'ana zan zo muku da shi saboda haka wahabiya bambancin mu da ku kuna kokari ne duk abin da ya zama na girma ne ga annabi sai ku nemi ku tauye wa Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai bare na annabi me yasa ba za ku kira wannan abin da Allah da kanshi ya kira abin nan ya sanar da manzo zai iya sanar da wasu manzannin shi gaibu illa manirtada sai dai wanda ya zaba min rasulin daga cikin manzanni bambancin takhayyulat na ku da namu ko a tunaninku da abin da manzan zai faɗa gaya mai aka yi ba wai ya sani ba ne gaya mai aka yi to ai duk abin da za a sanar da shi na gaimin an sanar da shi tun ranar da aka haife shi har zuwa ranar wafatin shi ba wai da abin zai faru bane ake gaya mai to nan ne muke da bambanci tsakanin mu da ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ba ma shi ba akwai waɗansu daga cikin annabawan Allah da Allah ya sanar da su menene da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su gaibu an gane ko ah, imamu ahmad da tirmizi sun rawaito wannan hadisi uh, ila maghrib shamsi yace wa qala ahmad fil musnad ahmad ya bada cikin musnad nasa yace haddasna makki makki ya ba mu labari bin ibrahim dan ibrahim haddasna hashim bin hashim hashim ya ba mu labari dan hashim an amri daga amru ibn ibrahim dan ibrahim an muhammad daga muhammad an kabul qurazi daga abul kabul qurazi anil mugira daga mugira bin shu'uba dan shu'uba annahu qala lalle shi ya ce kama bina rasulullah annabi ya miƙe a cikin mu makaman a wani matsaya fa aka barana annabi ya bamu labari bima huwa yakunu da abin da zai kasance bi ummatihi a cikin al'ummarsa ila yawmul qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama duk abin da zai faru annabi sai da ya gaya mana har zuwa ranar tashin alkiyama hmm? annabi ya ce karshen zamani mata za su yawa inna min asharati sa'ati an yaqilla ilmu ilimi zai karanci wa yazharu al-jahalu jahilci zai bayyana ko ba ga jahilci ya bayyana ba wa yazharu zina zina za ta bayyana wannan ba gaibu bane gashi nan kuma ana yi ma a titi gashi nan ana yin zina wa taksirun nisa mata za su yi yawa in ji annabi wa yaqillu ar-rijalu maza za su yi kadan hatta yakuna li kamsin imra'atin laqayyim al-wahid har za ka ga mace daya namiji daya mata 50 suke makale mai lokaci bai yi ba to duk wannan abubuwa ne na gaibu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kuma ga abubuwan dukkan suna tabbatuwa an gane ko to shine yace mana ba akbar na bi bima yakuna annabi ya ba mu labari da abin da zai kasance fi ummati a cikin al'ummarsa ila yawmil qiyamati haidi zuwa ranar tashin alqiyama wa ahu man wa ahu wanda ya kiyaye haka ya kiyaye wanda siyahu man nasiyahu wanda ya manta kuma ya manta sai malam ya ce wali haza kala abu zarrin saboda haka ne abu zarrin radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya dace laqad tarakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya ban mu wa ma yuharriku da'iran janahi ba. sama annabi bai bar hatta tsuntsu da yake tashi da fuffuke shi guda biyu a sama ba illa zakara na minhu ilma sai annabi ya gaya mana me tsintsin yake yi tashin tsintsin nan me ma'anar shi wannan ba gaibu bane tsuntsu ya aikata abu kaza kai hatta kukan kuciya annabi ya fassara wannan ba gaibu bane annabi ya san ma'anin kukan kuciya wannan ba gaibu bane to gashi dai sabon annabi suke faɗa suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tashin tsuntsu in tsuntsu ya tashi zai gaya muku ga abin da yake nufi an gane ku rawahu ahmad wa ibn sa'ad fi dabaqat ahmad ya rawaito da dan sa'ad a cikin dabaqat wa kazalika abu darda abu darda shi ma ya rawaito fi ma rawahu abu ya ala a cikin abin da abu ya ala ya rawaito wa dabarani da dabarani fil kabir a cikin kabir nasa wal maqsud ya ce abin nufi annan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallam akbara ashabahu ya ba sahabbansa labari bi kulli ma huwa ka'in da dukkan abin da zai kasance ba da hu bayansa wannan ba gaibu bane annabi ya ba da labari da duk abin da zai kasance a bayansa bima aqdalahu Allah ta'ala alaihi abinda Allah ya nuna wa manzan Allah ya sanar da manzan Allah to in dai wahabiya za ku zo gaya mana annabi ya san gaiba Allah ya sanar da annabi wasu gaibo ba to kenan muna tare mun yadda dama mu ma ai ba cewa muke annabi shi ya sanar da kanshi gaibun ba a'a Allah ne ya sanar da shi amma mu dai mun ce annabi ya san gaibu ku ba ku zo ku ce Allah ne ya sanar da shi amma annabi ya san gaibu kenan matsalar ta wuce amma mu mun ma mun yadda annabi ne Allah ne ya sanar da shi ya sani to kuma ku zo ku ce Allah ne ya sanar da shi kuma ku ambaci abin da gaibu to ku wannan shine matsalar mu da ku gani wa annabar kuke yi ma gani gani kuma in je guna ma annabar gani gani wannan ai ba abu ne wanda yake fararre ko kirkirarre ko kuma sharri aka yi muku ba wannan tabbataccen abu ne ku ne kuka ce annabi muhammadu mutum ne kaman kowa ku ne kuka ce iyayen annabi na wuta ku ne kuka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar envelope ne aka aiko shi kawai in an cire sakon a watsar da shi duk ku ne duk malaman ku sun faɗa ku ne kuka kalla sayyidina aliyu wanda annabi ya ce la yuhibbuhu illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafiqun ba mai san ali sai mu'mini ba mai kin sai munafiki ku ne a cikin ku aka samu wanda ya suka zage shi haifan ya zage sayyidina aliyu jala jalo ba ya zage sayyidina aliyu sun ce sayyidina aliyu munafiki ne to duk wani abu da yake nuna kaskanci ga manzo Allah ana samu ne daga bangaren wahabiyawa mu kuma duk abin da yake nuna girma na manzo Allah ana samu daga bangaren yan dariku to da wannan ne muke ganin cewa ku ta ku taho mu tafi tare ku taho mu tafi tare wurin girmama Allah da manzan Allah kamar yadda Allah ya shali uminu billahi wa rasuli wa tu'azziru ku girmama manzan Allah wa tuwaqqiru ku kambama shi to ku ba ku kambama manzan Allah kuma girmama manzan Allah da kambama manzan Allah umarni ne daga Allah to rashin yin ne sai muke fahimtar kamar kuna da kiyayya tsakaninku da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yan uwa ina ganin zamu ƙara hadisi guda ɗaya sai mu ainihin dakata amma insha Allah rabbi kamar yadda muka yi alkawari waktun ba da waktin za mu rinka sanya wannan karatu in ma a nan sarki zaki in ma kuma a can wannan dina wannan wannan feji na mai baro ta TV5 insha Allah rabbi in kuna bibiya a nan za mu rinka yi a can ma feji na mai baro ta TV5 insha Allah rabbi za mu rinka ainihin gabatarwa ba mu da buri a ce wai mu kora mutane wuta a muna so kowa da dan izala da dan dalika da dan mai duk a zo a tafi a shiga aljanna amma dai ku sani aljanna ba za ta samu basiri girma manzon Allah duk irin ibadan kan kan in kana ma annabi gani gani wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba ku zo mu girma mu annabi mu kamba mu annabi sallallahu alaihi wa sai mu dace da abin da Allah ya datar da mu an gane ko ah, wa haddasa bi zalika ashabahu annabi ya ba sahabbansa labarin duk abin da zai faru radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa zahara misdaqu kulli ma akbara bihi kuma ya bayyana abin da ke gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi kama sai abi ma sai ati da abin da zai zo nan gaba ba da bayan wannan ila na haza har zuwa ranar mu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma abubuwan suna menene suna faruwa abubuwan ga sunan suna faruwa sai malam ya ce fa amma ma zahara amma abin da ya bayyana fi qurunil madiya a ainihin shekaru da suka gabata shekaru da suka gabata fada fada bi zikirihi jama'atun sun ainihin kafu ma'ana sun yayantar da ambaton wannan abin jama'a mimman allafu fi sirati wanda suka buga ainihin tarihin wannan abu tarihin manzon Allah sun gabatar da wannan wa fada'ili da falalan manzan Allah wa mu'jizatihi da mu'jizar manzan Allah wa kasaisihi da abubuwan da yake banci manzan Allah wa bayyanu zalika sun bayyana haka wa sharahuhu sun yi sharhi wa wa ayyanu kuma sun ayyana wa haqqaquhu sun tabbatar wa amma ma waqa bi zamanina haza amma abin da ke faruwa a wannan zamanin minin kilabil ahwali na caccanzawan abubuwa wa tagayyiriha da wanta wa fasadil akalaki da lalacewar ɗabi'u wa ha da kuma jujjuyawan abubuwa wa ma zahara minar umuril azimati da abin da yake faruwa daga al'amura masu girma wal hawadisi aljisimiya da abubuwa da suke faruwa na jiki wal muqtara'at Ajabiya, da abubuwa da aka ƙirƙiro na ban mamaki falam ara ahadan ban ga wani mutum ɗaya ba ta sadda tasadda li jam'ihi da ya kokari bari ya kokari ya zo tattara mana wannan abubuwan wastikraji ma yansu da ya fito da abin da zai ba da ainihin nassi kan shi au ya shirin min al ko ya zo ya nuni da abin da ayoyin alqur'ani suke magana kan wannan abun wal ahadisun nabawiyya da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi ilai zuwa ga wannan abu naga wannan abin yayi karanci to shi ne kokarin da nayi na tattaro duk abubuwan da ake amfani da su zan kawo muku kuma nassi wanda yake tabbatar da annabi ya faɗa faruwan abin a ciki ne har malam ya kawo wayar lantarki na wuta wannan wayar lantarki na wuta ya kawo inda manzon Allah ya gaya mana garan can gaba abin zai fito annabi ya san gaibu an gane ko shine malam yake cewa wa in kana wa in kana jullu zalika mazkur duk da yawancin wannan an ambace shi fi kutubi na cikin littattafu a cikin littafi na ashirat sa'ati alaman tashin alkiyama wa bi hada babunta min ne eh, sunna daga cikin littattafai na sunna lakin na ha masrudatun sarda sai dai su abin jerawa ne kawai a jere la ya di galibun nasi ma'ahu yawancin mutane ba sa shiryuwa ma'ana su gane abin da ake nufi ila ta dabi ka zuwa dan bakata alama waradat a bisa kan abin da abin bisa kan abin da dalilin da yasa annabi yi wannan magana mutane ba sa wadda hawa a gane to ni zan muku wa tawdihul bayani ku gane wala ta wala ta tanziliha ko kuma saukar da ita alama ashiru biha ilaihi abin abinda zan muku nuni zuwa gare to in insha Allah anan za mu tsaya inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan tasha ta mutu sarki zaki Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ta insha Allahu rabbi kwanan nan zamu zo muku da walima a cikin wannan tasha mai albarka kasancewar shi shugaban namu jagoran mu sarki zaki Allah ya bashi wani girmamawa daga gare shi kasar America da kasar ah, Canada sun girmama shi an bashi sarauta na sarkin Hausawan America baki daya da kuma Canada insha Allahu rabbi za mu zo za mu sanya ranar da za mu zo mai walima mu taya shi murna annabi ya ce in abin fanci ya samu dan uwanka ka yi musharaka da shi wurin farin ciki in abin kuma bakin ciki ya same shi ka taya shi bakin ciki saboda haka insha Allahu rabbi za mu shirya koda kure kuryen walima ne a wannan tasha mai albarka mu zo mu taya dan uwan mu murna da samun wannan babban sarauta da Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama shi da shi to anan za mu tsaya Allah tabaraka wa ta'ala ya biya bukatun mu na zahiri da batini alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin